إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شعب shidahu sha shida da watan biyu watan safar hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai da wata daya da kwana sha shida Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarki sunayensa muna cikin suratu al-imran aya kuwa yin an duba za mu tashi ta talatin da uku kafin ta akwai matashiya ثم ذكر قصصا kefa كيف يجيب الله من عباده الصالحين الذين استكملوا شروط قبول الدعاء sannan Allah Ubangiji ya kawo kistoshi kistoshi wanda suke bayani yadda Allah ta'ala yake karɓan du'ayi daga bayansa, amma salihan sharat الذين بينن استكملوا شروط قبول الدعاء سن تلك شروطا karban du'a'i. da kowane na akwai du'a'i akwai sharuɗa akwai asbabu akwai zawalu mana in du'a'i ya cika wannan sharuɗan shi kenan Allah zai karba ana ga zai wahala Allah zai karba ba shi ya faɗi haka sharuɗa sababi ya cika sharuɗan sun kammala babu mani inda ya hana a karba فقال المولى عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وانجزي تبارك وتعالى يا ذا آدم يا ذا نوح أتكين يا آدم لدينهما بالنبوة وآل إبراهيم ذريا إبراهيم وآل عمران بمعنى أنفسهم سكرا كأناس نهرون نعم. إن تذكر البخاري في صحيحه نبي برشاف كريدة السنة قول ابن عباس رضي الله عنهما وآل عمران سوّن جدا عمران إعلان عمران المؤمنون من آل إبراهيم mummunan zuriyan Ibrahim wa ala yamma wa ala yasi wa ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu wa sallallahu alaihi يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه mafi kowa daga cikin mutane kusanci da Ibrahimu wanda suke binsa. للذين اتبعوا آية أنا نعم، نعم، آل عمران آية ستين بسبب وهم المؤمنون ويقال في آل يا آل يعقوب يعني أهل يعقوب يا لن يعقوب فإذا سجروا آل ثم ردوه إلى الأصل قالوا أهيل idan ya wailu idan aka yi halo aka yi tasgirinsa eh, saddiro ala sukan ce suka maido da shi ilal asali falo uhailun shi kenan wannan fa'idan da za a samu dai su wane ne zuriyan wannan bawan Allah gashi shi ga ana nufin gidan iyalan ko a ciki aka ce alal alamina bisa halittun zamaninsu wanda a zamanin annabi muhammadu a su ne gaba da wayancan alal alamina bisa ya bace a da'iyyatihim yadda Allah ya dinga amsan du'a'o'insu kada ورد ذكر إجابة الله لدعائهم عن عشير labari ya zo ainihin eh, da zikiru labarin amsawar Allah tabaraka wa ta'ala ga du'a'o'insu ya zo mana fi ghairi mawdi'in wurare daga ba wuri ɗaya ba ba biyu ba wurare wa minhu wurin amsar du'a'in nan akwai du'a wa ta imran roƙon matan imranu wa zakariya da roƙon zakariya wa gaisu kuma alaihi wassalatu wassalam kama saya a ce ƙwariban wannan zai zo mana nan nan kusa-kusa bi'aunillah قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب in ba yana suna tambaya ka gare ni Allah cewa annabi idan bayina suna tambayan ka gare ni a ina nake na da ne suka dawo da shirme tsaye ne zo da gaskiya to amma ana neman maganan Allah Allah ya amsa ne za ka halaka ibadi anni fa ina biyan bukatar mai neman bukata ko ya neman biyan bukata wurin wani da biya maka bukata ga wanda ike da shi wanda duka nashi ne duniya da lahira nashi ne asara ma duniya da lahira nashi ne shaida da dari ila da'ani dai farko falyastajibu li su amsa kirana kafin komai sai amsa kiran Allah Allah ya yi kira amsa in aka ce hayya ala salata shi na haddada dawa hayya ala sala sala sallah zo a yi sallah amma rabauta ne زورين تندرا باسا كانوا ما وليستجيبوا هكذا كل من كان بيعمى أبي بيعمى بقاتن وكعم سوى الله وكعم سوى الله وليؤمنوا بي في إيمان الدنيا لعلهم يرشدون الدنيا وسنيا كذا في الشريعة البقرة أريد تماني اي ده شده وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه حديثنا دبو تادة تريبيو ثمانين تقص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون العبد من الله تعالى ساجداً mafi kusancin bawa da yake kasancewa daga Allah yana sujada Rita a ce, eh, annabi ce to, in ka daga daga sujada, ga ka ga Allah, ka ce rabbi gifirli, rabbi gifirli, rabbi gifirli, warhamni, warzuqni, wa'afini, wajfirni. da ka kusa da shi yanzu ka taso ka garin da yi sai ka sake koma da ya sujada kayi kayi kayi kayi kana subhana rabbiyal a'la subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilai. lokacin da aka saukar da iza ja'a wannan annabi jibril subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk sannan ka ƙara da subhana rabbiyal a'la daga nan sai ka miƙe da aka karɓi wancan jimlolin rabbi gifilli saboda mahimmancinsa ko kuma haka annabi ya ce uku ake duk saurin ka ya za ka gaji da roƙo ba ka ganin sai ka mutum kake roƙo sai ka maimaita masa ka sake maimaitawa ka tsara maimaitawa ka daɗa yin maraice ta abin ya kai ƙololuwa رب اغفر لي رب اغفر لي كذا وارحمني وارزقني وعافني واجبرني sannan ka koma a haka in ka kama sallah ai za ka tafi da karfin gwiwa kai ka kai karan kawarin Allah to ballanta na irin an yi wani karatu nan da ya ji jika an karanta su ayi da suka yi jijjika sosai aka yi kuka ka zo sallah ai shi kenan lokacin zuciyarka tana buɗe kana rabbi gifiri inda za ka kawo lokacin abun a zuciyarka kila sai ka yi kwalla أقرب ما يكون العبد من الله تعالى ساجدا فأكثر الدعاء ويوت دعائي kaga wannan mutsalaki ne du'a yin abun da ya sauwaka ga abunan da muke nema barka hmm? wannan kenan mu koma inda muka taso waje alal anbiya'a a min nasalihim hmm? ya sanya annabawa daga zuriyarsu mana su wancan din ba ali ibrahim وعلى عمران على العالمين don haka an sanya an bawa da aka aiko daga baya duk daga zuriyar Ibrahim don kam ya yi aiki Ibrahim ya yi addini Ibrahim ya bi Allah lokacin da aka kibin Allah to shi kenan na hawo قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم mun aiko nuhu mun aiko ibrahim وجعلنا في ذريتهما النبوة muka sanya annabta a zuriyarsu na aka dinga zaben annabawa zaben annabawan kitaba da littafin da ake karantawa faminhum muhtadin a cikinsu akwai shirye masu tsoron Allah وكثير منهم فاسقون dama watsatsu ne wato nan akwai wani abu da za a duba sai a galabiya na kusa da malami sun fi lalacewa amma wasu sai kaga Allah ya masu da karatun sun yi ‘ya'yansu kamar zubi kamar zubi ka dubi ibn al-qayyim galiba wai ka daukar ta to sai dai amma mu labarin ƴaƴan shi kuma dai duk karanta ba yadda suka kasance amma dai imamu malik an ce ya yi abin da ke iyawa amma yana da ɗa guda ɗaya mafarauci ana zaune ana karatu shi kuma yin danno gida da shahon yana tafiya shahon ya miƙe miƙe hanya ya faka faka faka tana kewaya shi na tafiya ta zo ka bayan shi sannan kuma yana da wata ya'ya kuma ta mata ba shi ta ke kaiwa mu wata irin wata hada ana karatun mu wata ita ke kan da jama'a tana daga lungu in ana yi rau rau rau rau in ta jika tara sai koma akwai magana ya sake dubawa har ka ga sai a gano ya eh, lalle akwai kuskure sai a tashe shi Allah mai iko yu'til ilma man shi. kamar daga yu'til mulka wa qala ta'ala wa wahabna lahu أي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إسحاق أصلا زمنا أكتنا نوح إبراهيم إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب كما ما يميني ما يميني بو وقوله تعالى watilka nan yanzu guda nawa watilka hujjatuna ataina ibrahim ala qaumi wancanan ka hujjojin mu ataina ha ibrahim mun ba ibrahim su an sanar da shi dalili ala qaumi aka mutanansa ya kada mutasun hatu ya kada narfau درجات من نشاء muna ɗaukaka darajan wanda muka ga daman ɗaukakawa inna rabbaka hakimun ali ubangijin ka mai hikima ne hikima sosai ya ba wannan ya kyale wancan ali wa wahabna lahu waya wa yaqub amma mai mun masa kyautan ishaq da yaqo wato da kyauta ne ya habu wa wahabana wa ya habu man ya sha'o ina san kaga ana bada wanda ya sake san mace ta fara haifan mace ta fi albarka in ji man tarbiyya Wace ta fara haifan mace ta fi albarka wanda ita aka fara kiran amma dai wannan kawai abin nan ɗinmu da malamai ne ta zaɓa ya ko kullum hadaina kan kowanne mun shirya ta da shi da Allah saka ya saka annabi ya kowa annabi ɗan annabi uba annabi dawudu annabi ɗan ma annabi wa nuhan hadaina min kabulu. ganohu kafin wayannan mun shiryatar da shi wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman cikin zuriyar su akwai Dawud akwai Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa'annan duka an aiko mana da su labarin su saboda mai koyi da su don mu san rayuwar duniya tunda rayuwar duniya ka dubi rayuwar mutane daban-daban sanan da za ka iya gogewa wa kazalika najzil muhsini hakanan muke sakankawa masu kyautatawa isa yana yi kyautata bautan Allah ka annahu yarahu ka in yakun yarahu fallahu yarahu in suka tashi wajen halittun Allah suna gyarawa halittun Allah in suka tashi sana'a suka kyautata su. to wa'annan Allah na farka masu irin wani sakayya da gairi hisa wa zakariya wa yahya wa isa wa iliyas hatta nan zakariya yahya isa iliyas kullum minar salihin kowannen suna daga cikin mutanen kwarai wa isma'ila wal yasa wa yunus wa luta isma'il yo yasa yunus do a jere. wa kullan faddalna ala al alamin kowanne an fi shi a mutanen zamanin sa ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم daga iyayensu zuriyarsu yan uwansu wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim haka muka zabe su muka shirya da su zuwa ga tafarki mai kake wannan ainihin kenan ma ayan ta za a yi ko magana wa ƙala ta'ala wa laqad atayna bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwwata wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala ala al-alamin tabbas atayna bani isra'ila alkitaba mun ba wa banu isra'ila littafi daga Allah mun ba su shari'a mun ba su annabta mun azurta su daga halal mun fifita su a kan halittun duniya to wannan kenan sai mu koma idan muka taso amma ba kusan komai ba ya ɗan kaɗan wa ja'alal anbiya'ahu abin da halin shi ma an yi shi amma gama shi kenan wa zurriyata wa zurriyatan ma min ba'd wannan wata zuriya ce wani jerin zuriya ne sashen su daga sashi wallahu sami'un alim Allah mai ji ne li du'a iman da alimu masani ne da halin da mutum yake ciki wannan su ne قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبلني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله aya talatin da biyar Allah ce ko ka tuna masu ya rasulallah wajen du'a'i da kuma kyakkyawan manufa da abin da ya kamata al'umma masu jin addinin da ya sako daga sama su قالت imran matan ما ta ce sunanta na yanka. hannatu jinsu faƙo daga ba a ce hannatu imrana ba a jinsu faƙo shi ne mahaifinta lamma a sannan lokacin da ke shekau da ta kallil waladi a bukatu ta samu fada a laha nan ta roƙi Allah wa hassan bil hamli ta farga da kai ta fa dauki nan ne sai kyauta da cikin ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ya rab ni nayi alwashi na fanya maka abun da ke ciki na kake ba zan tsora masa komai ba zan ba shi aikin komai ban ce ya yi min kaza ina da hakki ya ciyar da ni ya shayar da ni da biya min bukatu ba amma na kyale shi na ba ka shi ya yi ma hidima saboda haka nan duk fasahar da ake da ita ba zan tsoba masa baki ma wace zo ka je ka nemo kuɗi zo ka ce kai ka zace a o ga shi nan ha salima ya fita daga hannu ma je ga shi nan kuɗi ne shi atikan khalisan min shawajid dunya ya barranta daga harkokin duniya ga ruwan shi da su shi wannan an ba shi an kyanta shi da hidimati baitikal muhassar don hidimawa ɗakinka da tsarki yau mata an ta ji labari kowa ɗanta na wuni a masallaci sai ka dinga sallar shi nan ya lalace kaga yan uwansa duka wannan yanzu yana ne wannan ya gama kaza wannan ya shiga kaza yanzu wannan kaza ike zuwa ina zuwa da kaya shi ko ni ko dana ina nan zo masallaci ba ta fata yi kwanda ma mace za a ce ko kuma dai duka ne ba kwanda ko ne matsa wani yaro a kan karatu sai sa zai ce kai ba fa ana so ya zama irin ka bane ba ba liman zai yi ba shi ya san addini na sallah ne kawai na bukatu daga nan zai fi aiki shi shi zai yi aikin gwamnati saboda irin karatun da kake koya masa karatu ne da zai zama ne a al'umman nan na annabi muhammadu kuma a wannan zamanin ba ba ma wani zamani ne can na da ba siri ke gyamala amma kuma ikon allah malamin ya ci gaba ya zo da ya same ni ce min kaza kaza na in kana neman abinci ne ka ci gaba da yi in kuwa aikin Allah kake da sauran su kyale waɗannan yara ka nemi na Allah sun da kai kake zuwa gidansu sun zo wurin kama an juyar da su ina kai ina da kai ka je gidansu ka koya musu wannan karatu da kake ba na samun lada ne ba na neman abinci ne an gaba inda ka kai cin abinci ta ka ci gaba da yi wata sun ya da su baka abin da za ka ci shi ne kawai amma maganan wa'annan za su yi adi a ba a shirya su don addini kawai dai ana so su waye to balle yanzu ma sun gano larabci ake so su iya su iya karatun kwaran da su iya larabci daga nan sai a ci duniya da addini kalma biyu uku haka in yawa masha Allah sai kuma masanin addini ne ai malami ne ga tilide ga boko ga addini ga ilimi ga ilimin arabiya ga arabiya ga boko ya eh, kai malam kai ne da baka san arabiya ba kai na ko arabiya ba wata arabiya boko ma masana boko sun kan je je wannan ba ne boko da iya sau da ka amma ita ɗan kungurungun ta ɗauka ta bayar da shi da yawa addinin hidima ba maganan nan gaba in ya jajirce ko in ya goge ko in yi menene ce to ka dawo gida addini ya isa a'a ya eh, ta tafiya تقبل مني الله تعالى سامي وتمنى تعالى شكرا شكي إنك أنت السميع للدعاء فهم الجنة دعائي العليم جنسياتك أصمن فعلا ولك يا عمران الله يا وعمران تكاوى أي مات وهي حامل آيات 36 falamma wada'ata waladata jariya sai ta aike shi jinjira aiki ciki jinjira ce wa kanat tarju an yakuna gulama tana fatan ta ta a samu ɗana ne tun da shi ne cikakke shi wanda za a yi gwagwarmaya da shi nan nan kuwa ta lokaci tana zaune kawai zai ga haila karu. wani lokaci sai ga kaza ya zo ga ko ina kafa ba cikakken ma'aikaci ya ce maganan a ce duk abin da namiji zai yi mace za ta yi irinsa ko nan ki maganan banza ce daga mutanen banza kun yi إذ A wancan lokacin a kasance ana ba wa addini ba sai dai mazaji za su yi limanci za su yi wa'azi za su isar da addini za su karanta ba su da lokacin su qalat mu'tadiratan kawo tana ba da uzuri ita ta san mace ba kamar namiji ba ta ce ya rab inni wa za za'atuha unsa na haife ta ya mace ce dai kuma ga abun ta na yi ya? Allahu a'lam Allah kuma ya san matani ne bima wada'a jumla idrabiya ay min kalamihi ta'ala Allahu a'lamu bima wada'a magana Allah ne bi qira'a bi dammi ta wa laysa dhikru kal unsa namiji ba kaman mace bane ba alladhi ba, bai zama kaman irin mace ba Allah ke wahibtu لأنه يقصد الخد يقصد له خدمة دمين أنا نبين حكي خدمة وهي لا تصلح لها كيف بدأت قصد له خدمة لضعفها وعورتها جكفا شيء وانت الأورة جكفا المليكة jikinka wane ne ɗin da ba بذات جهاجيوا وما يعتريها من الحيض والحويج وإني سميتها مريم نعم تسونا مريم سيوة تسونا وإني أعيذها بك إن نعم أن أعيذ بك أعيذها إن أتجيتها أتجيتها ya zama kai ne katangarta Allah ka tsare ka zanga wa zurriyataha kuma da zurriyanta gaba ɗaya abin da za su kafa Allah ka kasance shi daga shekar sai za a yi labari ya zo kila ma ya kawo shi a nan cewar babu wani mauludi da shekar bai sauke shi ba sai murya da ɗanta wannan unsan tana ɗauke da annabi أي ذرية أولادها من الشيطان الرجيم المثروب في بلادي في ساعتك أو أين أنك ساموتا تأتي أي مثل وعي وصول دامات ما تنبيت وإن كما جنجلنا بك الجبل يعني من الله نزري أعيدك بكلمات الله التام وأعيدك بكلمات الله التام من كل شر وحام ومن شر حاسد إذا حسد اللهم احفظها اللهم احفظها اللهم احفظها أجرا صلى أكون من Sai a yi إقامة a من حلو idan da wani abu dibino aka fi so amma mu dibino ba mu ne ba saboda tauna shi ma yana ba mu wahala yanzu ana zama cikin mutane kowa na kallo nan ɗauki dibino za a zaki gaskiya ba sun wannan ya kura min ido wannan ya kura min ido in za a dibi na baki ki a yi kudin ya ba gaskiya su sannan kuwa za ka tauna shi ka tauna shi ka tauna shi sai ya yi laushi ban san irin kamniyar laushin ba daga nan sai a sa masa a baki ya haɗe akan baddala da su ga akan ce kamar yadda mai tarbiya ya zo da shi da tufatul baudu yace ana iya sa wani abu mai zaki halwa haka halwa aka samu zuma aika ne to sauraka na neman katangarta na neman ka zama mata katanga daga wannan shaitan almataru fil hadithi ma min mauludin yulad ba wani abun haihuwa da aka haifa illa masar shaitan في شيء عينك فيه حين يولد يستهل صارخا في كعرة عندما فيه إلا مريم وبنها رواه الشيخاني آية تتلاتين بقوي فتقبلها ربنا حكا وانجزي تبارك وتعالى يكرتيتا يكرتي وانا قبل مريم من أمها الله طيب لا يقبل إلا طيب بقبول حسن بكتاوى كربا وأنبتها حتى الله يتبع بدرين أنت ينا حبكاتا نباتا حسنا حبكاتا عند حتى صدها girman jiki ake masa girman jiki ba girman jiki ba saurin girma Ta yi saurin girma lokacin guda ta girma an sha'aha jikalcin hasali Allah ya halicce ta da halitta mai kyau tsakanin tambutu fil yau kasan girma a wuni kama yan butul mauludu fil'an Hmm? kamar yadda yaro ke ah, girma a shekara kaga kenan ana haifanta a wurin ta fara zama tunda dai yaron ya kai shekara shi ne zai fara zama ku da ke wani na zama makafin shekara yan watanni musamman yana ci amma fa yana ta faduwa sai ka ga wurin shekara ɗaya na nema taka ta shekara ta kwana ɗaya zai gadda zama ne ya ce ce kada ai saboda Maryam ce kada mutum ya faɗi wata kalmar da za ta fasa abu dole sai an yi hatarajen zaɓen kalmar saboda ɗan kai ne zan iya samu maka yanzu kalmar da za su fasa ka da ita amma maryam bari ya gani kamar ta ne tana girma yambutul mulu fil aw to kuma guda ta girma أقول نهر ذكره بعض المفسرين في كتبهم وينسبونه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه بدون إسناد انظر تفسير السراج المنير جزء نتشى في العديد ثلاثة دوكو والدر المباهى للحلاوي جزء نتشى في تاريخه عشر ولكن هذه المبالغات an ce malabogi ne ta hataji ila dalilin sahihin wallahu wata kuma al'aba mamanta ta zo ta samu malamai lamaiku wato a wancan lokaci kuma kwanarin malaman addini su kan zama sun suna da su? ko kuma kace ne sun tsaya da kafansu idan maka na jiya ba sun tsaya da kama Na dokai aka ɗauko jinjiri ko jinjirin aka ce mata gashi ya za ka yi ba kai ana maganan kai da kai aure ba a'a kai da kai auren kana ga yanzu matakka za ta karɓi wani jinjiri ta rene shi sai dai yanka yaro ne amma duk dattijo da ke kai shabirun bil mustahili dan wani ya karɓa ce shi kenan duk wani ladanta ka nemi ladanta wani wuri amma yanzu ka karɓi jinjiri ko jinjira ka ɗauka ka kai wa matarka to ban sani ba akwai sauran waliyan ba. amma dai ya yi kama da wuya A karfe shi kuma ta dinga gallara masa ta bashi shi dukkan ka bar shi kasa kasa kowanne da yi masa wanka kashi wannan gane sannan kuma ga A ina cin kaza mutu canje an ɗebo kaza an kawo ba kada ka yi zaton mahaifiyar kana ce na haihuwa ta mutu ta bar jinjira ta ce za ka ako kawo maka ka ba mata kasar ki ya yi kama da abin da ba zai yi ba gaskiya ne yi sa aka ce reno sai ci kakata uwar uwar ba sai dai haka ita kam za ta rayin kayanta amma dai mun samu matsala da sannan kuma malaman nan kowanne yana ya dafa kafa yana abin na ya taka da kafarsa da aka ɗauko ta aka nufo ɗaliban uban shi ya riga ya mutu amma masallacin gami ɗaliban ke da ɗaliban imana ne وأن أمها الأحبار سدرة بيت المقدس ما تطعروا دوانكوا دبوجوا بيت المقدس masu wanke masallaci muna da marasa gida sun fi masu gida yawa ni ina wanda suke wanke masallaci da jima nan ai menene marasa gida sun fi masu gidan yawa nan ka baka jingira ina za ka kai ta sabon da rai hankali fakalar donakun hazihin nazira ku karbe ku kenan haziya ko karbe wannan wanda kai alwashin da kuna da labari na rike na gasa na haife fatan na faso fita ta kasa ko kowa yana tsanki zai fita kowa zai ɗauke ta kamar yadda ya taso aliyu da jafar da zaidu suka dinga munafasa akan ba ta ya ce mana ba ku dubawa sau da kana yaran da ta biyo annabi ya shiga makka annabi kuma biyo rumbar kwaya ko kwaya ba ba ba ba shi kenan annabi kama hannunta aliyu ya malaita ta zai zo zai ce a ya hamza ce dan uwana ne annabi ya hada mu yan uwan saka da juna Eh, jafar ta yi yar bafana ce kalima yar bafana ce kayya kayya kyakya kyakya malar zai da na ya raba hu sallallahu alaihi wasallam su sun sha madara mun ko mun sha gurbatacce gurbatacce muke sai za mu ce gurbatacce ai ba in kana son kanka da arziki ka ka karba ka ce a'a ku rike ne da gaskiya na da wuri ba na son an saba wa Allah kan ta kai ma da naka lalace hmm Ma a suna da mata ba ko ma dai wata su ba wa an ce ma ga jinjira kamar a aka ah, a kawo muku ya ta sai to ga ta nan an ah, yi alwashin ta ai eh, kaga wani in yi muzurai zai hana wani ma matsawa hmm? wani ko duk muzuran ka baka iya korasa to ma gaskiya ba za ku dauka ba saboda ba kada ai kariya ba a iya ba za a iya cikawa ba ita ma ba za ta bayar ba da bayar ma ba za a iya ba yayi wuya ta gani da fitinan duniya ta gani ya ce ga sana a ba wa ɗalibai zan rike ta mutum wanda ya shafa ta ba sun sha madara inda ke zama kasa ka kalli ga sabon mazana sun yi hakan yar hamza hmm? kada ai ba ma annabi ne ba hamza ne babban annabi daidai fa annabi da yana ji da hamza kuma hamza ya yi aiki saboda haka nan kaga yadda na aka dinga kokowa sai da aka zama araba aka fitar da wasu dokoki cewar akwai shi jafar ina aure da innata ƴar uwar mamanta ah. yarinya tana wurin khalata khala uwa ce idan aka washe shi ya fi aliyu aka rarrashe shi aka gaya masa kalmomi hamza ana zaido aka gaya masa wasu kalmomi tunda ai shi ma zai so a ba fatima to fatima ba ta ci ba kaga ba ƙarfi ana son saboda ka nan kwata na sosai ni dai wannan suran ta wannan abu a aikace zanga kawai ina kallon wasu kaliloli ba kuma za ka yaro ya zo da kafansa sai ka gaba shi abinci na neman yiwuya Muhammadu kana cike kenan ko kamar ni bai ba shi abinci yau an ba shi gobe aka gama na marmari to za ya fara ya motsa yawa Ita ta masa kai. Na san gidan nan ba a gama abinci da wuri. Za ka iya dafawa in hada ma kayan girki ka dinga dafa kayan ka. Sai ya hada min ce ta shi kira. Sai masa rusu, sai masa kanan ka sai masa mene ne ka tebo shinkafa ka bashi in kana son taliya ma ta Dole ne ka nemo masa taliyan da zai ci saboda bai iya girki ba. amma ita dai ta ta gama a sa masa a kan kai tana mai ita ta yi bacci ta mun zo a wani rahi sa ake kaya wanda ya rike addini yau yana da ladan sahabi hamsin Duka fasadu ɗin an kama fasadu ba wai ɗari kaɗe kaɗe fasadu ba ba menene zukata ma fasidai ne malam zukatan في fasigai ne فتنافسوا فيه لأنها جنس إمامه مؤاسة إمامه فقال زكريا أنا أحق به النبي الله زكريا يتاشي في الجماعة التي تمكن عليها لأن خالتها عندي قم إن تناولنا to da ina aure da innarta yar uwar mahaifiyarta to ka san kuwa ya ta fi ne a wurin kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta wa huwa mutazawwijun bi khalatiha zakariya sunan wannan yar uwar ta fa asha'u bil tufaqo da kuma asha'u ita ce ummu yahya to kaji kana an hada suri guda daya wannan abun mamaki wanda ba abun mamaki zinari kan zinari faƙaru da lokacin san mu ba mu yadda ba hatta da ƙasar ya sai dai a yi ƙwarya shi ga daga lokacin tun daga to ai annabin shi yake so da ba da haka shi zai alƙalanci mutum ko ba zai kamta alƙalanci ba a ah, mu gaskiya ba mai daba ya ƙwarya wanda Allah ya ma ya ɗauke ta fantalafu suka tafi wa hun tiskatan wa ishirina wajen su ishirin da tara kowa yana son shi sa'a ba amma dai kaga akwai hankali a wurin ba su nuna za a yi faɗa ba na nuna za a yi faɗa ba babu bakin maganganu a tsakani a a a dai ya ƙwarya in Allah ya baka ka ɗauka in ku Allah bai baka ba wani Allah ya ba a cikin mushi shi su ka ɗunguma ila na haril ordon wa alƙau a kalamahu aka ce so a jefa alƙaluma wanda alƙalaminsa ya tsaya ruwa bai tafi da shi ba to shi ne wanda ku ne da yi ruwa ruwa ga magana sun da iska a za ka ga ina an aka yi ruwa mu da ba mu da ruwa nan a kwata saka a sai ga su cikin ruwa kuma ya samu eh, abun sosan nan sai jefa a ciki ina bi da gudu ga rawa ga rawa ga rawa dan suna ga zaga sun kusa kai bakin kogi wannan soson ina kai su yanzu wannan kasa da alƙalamin karami don fatan anan za a roƙi Allah a ce in ka jefa alƙalamin ka kada ruwa iso da shi wannan na jefa na sha ba yi ba ko da tafi wancan ya jefa ba za a jefa gaba ɗaya ba kila kada waye gari a yi faɗa na فقالوا لا أقلمه Ana على أن من ثبت قلمه في ya tsaya a سيطيع أروى والعيدة haka jefa shi ya yi kasa ya taso ya tsaya fahuwa aula biya akwai jefa alƙalamin sai sai kasa ya tashi ya bi iska wa man garaka qalamuhu wanda alƙalamin sai ya dulmuya aw zahaba ma'ana mun wani jefa ka samu mai nauyi ke tasowa eh? ka samu mara nauyi ka jefa ya taso tori biye wannan ne sai nake tunanin yanzu ƙarni a cikin ɗaura masa ƙarfi ƙarfe ba a samu wani ƙarfe ne nauyi ka ɗaura masa to amma baka yi kasa sannan ko ka bashi haka sororo malam ruwa zai yi ina faɗawa kara ne malam ruwa zai yi sai dai wani abu daga Allah zahaba ma'alma fala haƙƙa lahu fiha fa sabata kalamu zakariya malam alƙalin zakariya sai ya tsaya kaga nan magana annabi Allah albin qala fiha daga an yi tun farko shari'a ta ba shi ta fice ba su yadda ba ta hanyar kula ya so ga yi na hanyar kula ya aka ce shi fahaba ba da mutum yanzu eh, yanzu su sha takwas a da da takwas ashirin da takwas kenan ɗaya shi sauran duka shirin da takwas ba ne fahaba ba wa bana laha gurfa fil masjid nan take masa tsaki a masallaci kaga da nake ce muku malaman nan kuwa ya kama kasa to shi ma zakariya aka ga wanda zai yi gini a yanzu a ce za ka kara wani gini a cikin masallacin nan ka ba za ka yi ordinarin gini ba ba za ka zo da yanki shi da kake za gini a nan ba ba za ka zo da blok da za ka ce za ka yi dole kawai sai zai kankare karce da karce a sarka a liƙa a fasa na a shigar da nan a sarori nan ta shigar ginin jini sai dai amma nashi ba a wannan wanda zai faɗi ne ba amma a zamanin yanzu yadda aka samu ci gaba irin wannan sai dai sai dai kankare ta masa efi a sa bullet pro hmm? ba mai shiga kuma ɗakin ya shiga tuko ba da tsani ake hawa in ya zo ya hau da tsani sai wuce da wani cikin ɗaki ya gama zama da ita ya gama mai nuna ya kamata ta da ce ko zai tafi ita nan da na sako tsanin sa abin nan ya tafi ya wuce da tsanin balle wani zai reka in ba za ba ya ɗauke ta to amma so akwai discipline amma dai akwai alaman tsaro akwai dai wani abu da ba za a rasa ba an tunda cewar an mata tsaki dabbar wa bana la gurfa fil masjid da bi sulla yarka dan tudu ya rabu da kafa la yasadu ilaiha ghayru ba mai zuwa wurin ta ba shi ba shi kadai yake zuwa kana ya fiha bakatin ka zo mata da abincinta wa dukuni hadamanta man sha Allah ko kuma man sha Allah ga abinci da an soya man sha Allah to dai man sha Allah ba sabo ne ba ana cin su shekau tun farkon duniya ake cin su saboda kana an ba ta bacci a tebin mannan a zuba a sa yaji a da daddawa to haka wai ya je da inda sa ke sosai sai ya samu kayan marmarin zafi fishe kayi zafi ka samu lokacin ake samun mangoro ko rake ma lokacin zafi ne amma idan sanyi ya zo da ba rake lokacin bazara ta cikin damina ina rake babu ina mangoro ya kare ina waye ya kare shiga to amma ita sai a zo a tadda amma yanzu me ya bamu da shi mangoro ko mangoro yanzu muka babu sai dai kaddara kawai sai dai agirki da a riga an masa irin wani barbara zo da kada sai da yau sai sai ta da mangoro a tare da ta su manya-manya eh, kenan ko loka-loka ba manya kuma can marasa daji ba wa fakiya ta shita ifistai قال تعالى كما قال تعالى وكفلها زكريا وفي قراءة بالتشديد في كفرها ونصب زكريا وزكريا مقصورة أنا كانت أشي مقصور زكريا أبو حمزة وممدود أنا كان تاجد ألف الممدود عصامة حمزة زكريا زكريا لأنه بغش فيه ذكر يتلي قوة يتلي قبل اللي بايا والفائل الله كلما دخل عليها زكريا المهراب duk lokacin da zakariya ya shigo wurinta da kalan mihrab alaiha kenan wanda kala zakariya alaiha al-mihrab alaiha ya shiga cikin dai wannan eh, falon ko ɗakin al-gurfa وهي أشرف المجالس وجد Sai رزقا سيتها ما أبنتي أورنها قال ya مريم أن لك هذا kalin ina kika samu wannan saboda domin ka in aka ba ka reno Allah ya ba ka yaya hai isa malaka gudu mai go kaga dole ne ka kula da kakka abu a hannun kakka ba za ka bincika ba dole ka bincika ka ganta da wani yadi ka ganta da wani takalmi ka ganta da wani abinci ka da abinci a gidanka wani abinci ba kai ka kawo shi ba to wannan dole ka bincike كلما دخل عليها زكريا المهراب الغرفة وهي أشرف وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هي صغيرة ومن عند الله kai kada matarka ta je ta yi shige-shige ta kawo komai ta hada a zuba maka abinci a ina kika samu wannan ce ta ce shagunka hada min ingila ce ce ba maryam ce ce ba ba wani min ingila gere kin je min induwa ne da ke ne bi min indihi ta'ala إن الله يرزق من يشاء وبغير حساب Allah na ciyar da wanda ya ga daman ciyar da shi ba tare da ƙididdiga ba ba tare da wahala ba. Rizkan wasi'an bila tabi a kai ba tare da wahala ba. Na haka za mu haƙura ku. da dai mun da abin nan sai dai wannan din nan ba mu san yadda za a ba الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين